A zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ne aka kashe makudan kuɗaɗe har miliyan 360 wajen rusa target ɗin da ake da su a iyakar manyan hanyoyi na ƙasar ba tare da sake gina wasu ba. Wani abu da shugaban kwamitin kula da ayyuka a majalisar dattawa sanata Adamu Alero ya ce matakin rusa target ɗin ya ba su haushi. Gaskiya ina ganin babban kuskure ne a ce an roshi wayannan target ɗin. Ba ma kamata ya yi a ce an rushe su ba. A ce ma an jaya tolgate din a bar ginin nan wani lokaci zai zama tilas a sake dawowa na tolgate din kamar yadda wannan lokacin da muke yanzu muna da karancin kuɗi kwarai da gaske kuma ga bukatoci da yawa ga maganan sha'anin tsaro ga maganar sha'anin ilimi ga maganar sha'anin lafiya kowane yana bukatar makudan kuɗi da za a saka da kuma kuɗin nan babu su yawanci sai an ciwo bashi kafin a yi fandin budget to tun da akwai hanyar da za a samu kuɗaɗen nan me yasa ba za a bi ta ba tun da akwai hanyar da za a samu a gina hanyoyin nan cikin sauƙi da walwala me yasa ba za a yi ba. to menene ya yi zafi ne kwamitin ayyuka ya ce a dawo da batun harajin shiga manyan hanyoyin ƙasar ga sanata adamu alero da bayani. muna so mu kawo wani tsari na shigowa da 'yan kasuwa a ba su hanyoyin nan su gina cikin ɗan lokaci kaɗan kuma a ba su dama su yi tolgate su karɓi kuɗaɗen da suka gina hanya ɗin. Ana misali daga nan har zuwa Kano na tabbatar mutum zai ji daɗi ya zama bai shiga rami ba ya tafiya cikin awa uku ya isa Kano ya biya kila dubu uku ko dubu hudu da motar shi. Shi bai wahala ba, motar bata wahala ba kuma ya isa cikin lokaci kuma sha'anin tsaro ma zai rage. saboda yawanci duk inda hanyar ta lalace nan ne lalatattun mutane barayu masu ɗaukar mutane suna kidnafi aka ce musu ko yan fashi da makami inda suke samun dama suna wa mutane banna mun duba kasashe da dama inda ake wannan tsarin na ga haka nan a malaysia na ga haka nan a morocco egypt ma nan kusa gare mu kasar masar su ma suna yin haka nan najeriya kadai ce kawai za a ga an yi hanya kilomita wajen biyu a ce mota ta bi ta wuce ba ta biya ko a nemi ba muna ganin ba mu kamar adalci ba mun ci gaba da zama haka ba ga masu nazari a fannin tattalin arziki irin su abubakar ali wannan yunkuri na dawo da tollgate zai samu nasara idan an kawar da cin hanci da rashawa ko sama da faɗi da kuɗaɗen da za su shiga aljihun gwamnati. Already akwai gibi wanda har albashin da za a biya sai an ci bashi za a biya. Ba mai wai za a ci bashi ba a yi aikin yau da kullum. Saboda haka muna cikin matsala tsananin matsala muna cikinta. Saboda haka wayannan harajin da gwamnati suka zaburo da ita haraji ne wanda yake suke kan hanya wanda kuma ya kamata a yi saboda ba gwamnatin da za ta tafiyar da tattalin arzikinta ko tafiyar da gwamnati ta biya bukatun talaka ta biya bukatun mutane ba tare da an samu haraji ba hanya ne wanda kuma tilas yanzu ya zo da sai an waiwayi wannan hanyar nan domin dogoron da ake kan kudin mai da yake shigowa kudin ya ragu kuma gaba ana tafiya gaba raguwa take man da kanta tattalin arzikin man da kanta zuwa gaba za a daina domin zamani yanzu ya canja da yake ba ma za a zo ba za a buƙaci ba man fetur ɗin ba nan ba da nisa da yawa ba. Abin jira a gani shine tasirin da dawo da toll gate ko kuma karɓan kuɗin shiga gari ta manyan hanyoyi a wajen gina ingantattun hanyoyin sufuri a ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.